ya jama'iyan wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawm al-din bayan barkan mu da saduwa a wannan yammaci da lahadi wanda ya dace da ga watan rabi'u wata na hudu a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabut tauhid wanda muka ɗauki tsawon lokaci sakamakon hutu da muka ci wannan kuma shi ne darasi na arba'in da biyu, haka ne ko darasi na arba'in da biyu, za mu tashi babu qaulillahi ta'ala ya yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna ya jahiliyya na. Hallana min من الامر من شيء قل ان الامر كله لله الايه ma'ana zuwa karshen aya kenan قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور wannan shine cikon aya babu qaulin lahi ta'ala babu da yake magana dangane da fassaran faɗin Allah ta'ala yazunnuna billahi su munafukai suna yin zato ga ubangiji ghairal haqqi zato wanda yake ba na gaskiya ba zannan jahiliyya zato na hali irin na jahiliyanci domin aljahiliya din nan na'at ne man'ut din mahzuf yuqaddar yazunnuna billahi غير الحق zannan halin الجاهلية wato suna munana zato ga Allah zato irin na jahiliya to menene alaƙar wannan babi da kitabu tauhid malaki wa zalika annahu la yatimmu lil imanun wala tauhidun tauhidi da imani ba zai cika ba gabawa hatta ya taqida fi jami'i ma akhbara bihi min asma'i har sai ya kudurce duk abinda Allah ya ba da labari ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam na abin da yake da alaka da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa kamalihi da kamala ta ubangiji wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara Allah bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi dole sai mutum ya bada gaskiya game da wannan wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaf'aluhu bayan mutum ya gaskata sunayen Allah gaba daya da siffofinsa gaba ɗaya kamar yadda suka so cikin qur'ani da ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan dole ya kudurce kamalar ubangiji yana so daga cikin kamalarsa baya kunyatar da waliyansa su wane ne waliyansa waɗanda suka yi imani da littafinsa suka yi imani da hadisan manzansa suke biyayya da su sau da kafa waɗannan su ne waliyan Allah na gaske da ɗai Allah ba zai taɓa kunyatar da su ba su munafukai da aka fita yakin Uhud suka ga sahabbai sun wahala har an samu mutum saba'in sun yi shahada ga annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam an masa a aka jini na zuba a kansa sai suka ɗauka a zuciyarsu Allah ba zai taɓa taimakon mu mummunai ba zaton cewa Allah ba zai taimaki ne ba wannan ya zama muna na zato ga Allah sai dai saura da me to menene abin da ya faru da mummune har mutum saba'in suka yi shahada har annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa roti tare da cewa Allah na kaunar su Allah na tare da su ya alkawalin taimakon su akwai hikimomi karkashin haka masu yawa ba wai dan Allah baya kaunar su bane ba akwai hikimomi masu yawa abu na farko waɗansu cikin sahabbai sun saba umarnin annabi da sai ku tsaya anan sai ba su tsaya to dan haka sai sakamako ya biyo Allah baya so ya kama su da laifin a lahira sai ya ba su wahalar duniya dan gobe kiyama su tashi salan alin a wanke da su su sabulu su ga aljanna sai ya zanto a ganin ida wannan azaba ce aka yi musu amma a karkashin kasa wannan menene ni'imar. da Allah ya kama su laifin anan kafin a je kiyama na biyu da irin wannan jarrabawar ne ake gane mai imanin gaske ko da ya gauni ya mutu shi zai ƙara shiga sahun gaba mai imani da ba na gaske ba idan ya ga wani ya sha wahala shi sai me sai juya baya to dama Allah ya riga ya bayyana wannan wal yabtali Allah ma fi sudurikum ma yamhisa ma fi qulubikum dan Allah ya jarrabi imanin da ke cikin zukatanku a bayyana a sarari a ga nauyin imanin kowa kuma dan Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku duk wannan Allah ya bayyana waɗannan hikimomin sannan na uku sun saba wa annabi da suka ce a Allah ya ce a walamma asabatkum musibatun qad asabtum qultum anna hadha sai Allah ce me qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir ce akwai hikimomi masu tarin yawa ce zakan cewa tun da yau an ci nasara kan mummunai wannan na nuna Allah baya tare da mummunai kenan zaton haka din ya zo munin zugawa da Allah subhanahu wa ta'ala shine yazununa billahi ghairal haqqi zannal jahiliya yana ko daga cikin cikar imanin mutum ya kyautata zato game da ubangiji kar ya muna da zato yadda ka san kyautata zato game da ubangiji yana tsara haɓaka imanin mutum to haka muna zato kuma yana dakuce ya rage imanin mutum har yanzu kila a neme shi a rasa gwargwadon irin zaton zakai gwargwadon girmansa gwargwadon ramin halaka da mutum ya samu kansa wato kuma wannan shine sa da babin tauhidi an gane ku sannan dole ne mutum ya gaskata ma wa adabihi min nasr ad-din abinda Allah ya alƙawli da shi ne cewa zai taimaki addini wannan gaskiya ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha ne wa ihqaqil haqqi wa ibtalil batil abinda Allah ya yi alkawali na tabbatar wa gaskiya nasara na rusa ƙarya wannan gaske ne li wa اعتقاد هذا من imani. قدر شي wannan azuci yana daga cikin imani wa tumaninatul qalbi bidhalika min al-imani zuciya ta natsu da wannan alkawarin duka na ubangiji da ke cikin qur'ani duk yana cikin imani sai dai in kaga nasara ba ta samu ba ga musulmai a wani sashi daga cikin sassanin duniya a Najeriya ko a wani bangare daga cikin bangarorin duniya musulmai sun wahala to ba Allah ne saba alƙawarin ta ba mummune ne ba su samu rukunancin nasara din ba rukunancin nasara kuma istidadi ne iri biyu al idadin ruhi wal idadin maddi wato istidadi na zuci shine a kosar da zuciya da aqida mai kyau kosar da zuciya da aqida mai kyau na biyu al-istidad al-maddi istidad na gani ido ya zanto musulmai suna da horo mai kyau na za su iya tsayawa su yi jihadi suna da makamin da zai taimaka musu da yin jihadi suna da tsari na shugabanci da zai lamunta yin jihadi ba a yin jihadi kala zuge to wannan in suka tabbatar da wannan rukunai to lallai ubangiji ta'ala zai taimake in ko aka samu halal a bangaren aqida aqida ba kyau to da an jihadi ma ba a yi nasara ba kar a zargi ubangiji da ubangiji ya alƙawarin taimakon mummune ne wanda suka fita ko ba su zama cikakkun mummune ba tunda ba su da aqida ko ba haka ba haka idan aka sami at-tawakkul irin na sufaye mutum ya zo na bai dogar bai tanadi abin da ake cin nasara da shi wajen yaki ba ya ce ya dogara ga Allah ko mun aqidar ka wannan ba abin da zai hana a cin nasara akan ka an gane ku to dan saboda haka dai kyautata zato ga Allah shi ake bukata wajen mummuni munanan zato ga Allah ɗabi'a ce ta munafikai yazunnuna billahi khairal haqqi zannal jahiliyya suna munanan zato ga Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba mummunan zato irin na mutanen jahiliya yaquluna hallana min al-amri min shay ga abin da suke fadawa suke faɗa lokacin da suka fita wajen yaƙi tare da annabi a yakin Uhud suka ga da dama daga cikin mummunai sun yi shahada Sun suke cewa hallana min al'amr min shay to wannan nasara da aka ci akan mu shin mu muna da wani al'amari ne a hannun wannan magana ta cewa shin akwai wani al'amari ne wanda yake mallakar mu wajen jawo tasgaro a nan shin akwai laifinmu? wato suna mayar da martani ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda karancin ladabin munafikai wato suna ganin cewa ubangiji ta'ala kai ne ka tsaro haka aka ci nasara akan mu ba ka sa mu bace ba ba sa su nuna kasa wata ce ma'ana ubangiji ne ya jawo musu me rashin cin nasara bayan ko yayi musu alƙawalin za su ci nasara kaga nan gurin a fakaice wannan shine abin da suke wato suna ba sa san a dora musu zargin sun fi son su dora zargin ga bangaren ubangiji ta Allah ce kul innal amra kulluhu lillahi al'amari gaba daya a hannun ubangiji yake na cin nasara din ko rashin cin nasara din idan kun ci nasara daga gare shi ne idan ba ku ci nasara ba kuma ha kuma shi ya jarrabe ku da rashin cin nasara din amma sai ku bincike sababba da suka gadar muku da rashin nasara ku ga ina kasawar ku take domin ku gyara a ina ne kuma inda Allah kawai jarraba ya ga dama an gane ku ina kul innal amra kullahu lillahi al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake al'amru a nan gurin wanda yake jam'in sa shine al'umur ba al'amru ba wanda jam'insa sa al'awamir saboda al'amru yana zuwa da jam'in al'awamir da kuma jam'insa sa al'umur dukkan al'amrin da yake jam'uhu al'awamir sai zanto umarni kenan amma al'amr wanda jam'insa sa al'umur sai zanto mai sha'ani wato abinda Allah ya ga damar gudanarwa kenan qul innal amra kulluhu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak ake fadawa annabi cewa su munafukai suna koye wani abu cikin zukatun su irin abin da ba sa bayyana maka yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna suna cewa da al'amarin a fito yaki ko a zauna a gida a hannun mu yake ma kutin hahuna da mu zo a nan gurin mu an kashe mu a sadaka a Gita. mu da ba za mu fito ba tilasta mu aka yi ba san mu bane ba sai Allah ce kullu kuntum fi buyutikum labarza allazina kutiba alaihim alqatl ila mabadihim وليبتلي ma ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ai da za ku zauna a gidajen Na din ma labarin da zina kutiba alaihim alqatl da waɗanda Allah ya rubuta mutuwa a kansu sai sun fito zama a gida da shiga cikin ganuwa da ɗaukan mai dadi da tayar da kai da bindiga da yan security duk ba sa hana mutuwa idan lokacin ta yayi aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke sai dai mutuwa ta riske ku ko da kuna cikin burujin mutayyada wato kuna cikin waɗansu ganuwa bayan ganuwa bayan ganuwa waɗanda aka karfafa su da gini mai karfi wani bai isa ya shiga ba a yi gini dutse da dutse a sa irin bullet proof din nan wanda bullet ba zai iya ba mala'ikan mutuwa dai baka ci saurin ka la barzul ladzina kutiba alaihim alqatl da waɗanda aka rubuta kisa akan su sai su Ina ila mabadihim sai sun je inda Allah ya kaddara nan za su faɗi su fada da tsagin jikin da Allah ya rubuta tun fil azar kan shi za su fada a tsagin dama ko tsagin hagu ko rigingire ko da ciki wani batalin lahu ma fi sudurkum sai da saura da ne abin da ya faru a nan wurin na shahadar waɗansu a uhudu wani batalin lahu ma fi sudurkum Don Allah ya jarraba abin da ke cikin zukata gashi ko ya fito sarari in aka ce imani har kawai za a yi shi ba aiki to ai da ya zama arha kowa ma zai iya yi amma aiki shi ke jarrabar mutane in kai da'awar imani to sai aikin kai gaska taka ko ya kanya ka wani mashi sama fi qulubikum at-tamhis shine at-tathhir kuma domin Allah ya ƙara tace abin da ke cikin zukatan wanda suke da raunin imani sai su ƙara samun ƙarfi wanda yake dama can munafikai ne kuma an bayyana su a kai wallahu alimun da zati sudur ubangiji ta'ala masa ne dangane da abin da ke cikin kirasa saboda haka ga wannan shine abin da aya take nuna wasu munafikai suna bunar da to game da Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu adh-dhannina billahi dhanna as-sawi alaihim da'iratu as-saw haka ubangiji ya faɗa a cikin suratul fath yana siffanta waɗansu daga cikin munafikai maza da mata wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna as-saw Allah zai azaba ga munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata azzannina billah waɗanda suke zato game da Allah zanna sau'i mummunan zato alaihim da'iratu sau'i lalle da'ira mummuna za ta kewaye su wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira kamar da kasan aya nuna to menene zanna sau'i ibnu qayyim zai ci gaba da hikaito mana fassara da malamai suka yi dangane da irin ma'anonin da sa iya shiga cikin mummunan zato dan ka ji ka kiyaye kar ka zanto mai munan zato game da ubangiji qala ibn al-qayyim fil ayati al-ula al-imam ibn al-qayyim ya faɗa cikin tafsirin aya ta farko ta ali imran fassara hada bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu an fassara mummunan zato shine zaton da munafikai suka yi cewa Allah ba zai taimaki manzon sa ba zaton cewa Allah ba zai taimaki manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ko ba zai taimaki mummunai ba wannan zaton idan kai shi to ka mona da zato ga Allah wanda wannan kuma ya rage tauhidin ka ko ya sassa shi gaba da wa anna amrahu sayadmahillu fassara ta gaba an fassara mummunan zato wa anna amrahu cewa wai lalle lamarin annabi sayadmahillu da sannan zai tsaye tsaye munafukai suna cewa ku rabu da shi yanzu ya fara gani kenan an kashe masa mutum saba'in sauran ma nan gaba sai an nema musuluncin an rasa suna irin wannan zakar yin wannan zakar ya zo munar su game da Allah wa fassara bi zannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadri Allah wa hikmati an fassara mummunan zaton su da cewa shine da aka ci nasara akan su sai suka dauka cewa ba Allah ne ya kaddara haka ba a'a su ne suka dawo fadan da yafi fi karfin su da ba su fito ba sun taro waɗannan manya-manyan arna da haka ba ta faru ba bai wa Allah ne ya kaddaro haka ba kuma aka fassara shi da cewa sun fassara shi cewa hakan da hikima a ciki menene hikima na mun yi imani kuma a ci nasara a kanmu suna ganin abin nan da Allah ya babu hikima a ciki duk wanda yana cikin mummunan zato fa fassara bi inkarin hikima dan haka sai aka fassara shi da inkarin hikima suna ganin in kai imani ya kamata kullum ka ci nasara matukar da imanin su da kamata su da ba a rayuwa haka suke gani shi kuma bangiji ta'ala yana abubuwa da hikima wani lokacin hikima ta bayyana ga mutane wani lokaci ta goyi ga mutane wani lokacin hikima Allah ya nasanta ta wani lokaci Allah baya nasanta ta amma lalle duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki babu aba a cikin al'amuran ubangiji ta Allah an gane ku ya iya duk kun cika sharɗin da ake bukata na aqida mai kyau na tanadi na shugabanci na ɗabi'a ta gari ku fita filin yaƙi ga makamin ga aƙidar ga bin sunnar ga komai da komai tare da haka waɗansu su shahada a wajen saboda me saboda ita shahada kuma wata baiwa ce wadda zaɓe ne na Allah zaɓe ne na Allah wa ya taka da minkum shuhada don ya riƙi daga cikin su dace da karkashin faɗin Allah ta'ala wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الله لا يضيع المؤمنين الذين استجابوا لله الرب kaga zabe ne na ubangiji inda zaka san zabe ne Khalid bin Walid ke jin takaitin ya mutu a gida yace ba ko zan zabo da gurin zu da bai shiga ba amma Allah bai rubuta min shahada ba wa ana za a mutu kama ya mutu bair gani zan mutu akan shimfiɗa ta kamar yadda rakumi ke mutuwa a garki ma'ana yana kai ki bai samu mai ba shahada ba ashe shiga cikin rantsi ba shi ne ke sa dole ka samu shahada zaman gida kuma ba shi ke hana ba za ka mutu ba to ballanta na yanzu idan ta zauna a gida ba sai a jin hukun bai ke tare wanda yake filin daga ya zo dira kanka a gida <laughs> shi ya fi sauki ma wannan ke to duk wannan abin da yake nuna mummune tsara imani game da ubangijinsu subhanahu wata'ala Allah na da hikimomi cikin al'amuran sa ya kamata bawa ya muna su gaba da Allah wa inkaril qadari an fassara shi da inkarin qadara wa inkari an yatimma amru rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fassara munin zaton su cewa shine suna mutun cewa al'amarin manzon Allah zai cika me al'amarin sa ma'ana sha'anin sa na addini suna ganin ba zai cika ba shi ko Allah ya alƙawarin sai ya cika kamar da makaranta huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine ya turo manzansa da shirya da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli bi mana li yughlibahu dan ya tsora wannan addini ya rinjayar da wannan addinin ala dini kulli bi akan dukkan wani dangin addini a banka to kaga alkawari ne na Allah sai ya tuka zaton cewa addinin ba zai tuka ba ya zo mai nuna mutum game da ubangiji har yanzu kana jin ka dan ce ana ɗaure musulmai a can ana cin mutunci musulunci a can ta ana sai musulmai wani mai raunin imani zai ɗauka shi kenan musulunci ya riga ya gama yawo to wannan kuma annabi ya ce kafirai dai su ci nasara kan mu mu dukan musulman duniya ba zai taɓa yiwuwa ba annabi ya tabbatar wannan cikin hadisi mun karanta ba sai dai waɗanda su a can gurin a ba waɗansu wahala a can a ba waɗansu wahala amma a wani wuri waɗansu suna nan da ƙarfin su gurgudan yadda ana ba na kan wahala dan ku nan gurin ku dauki izina ku shiga taitayin ku idan musulmi sun wahala a Bosnia ko sun wahala a kosova dan mu nan gurin musulman Najeriya mu shiga taitayin mu menene sabubban da suka gadar musu da wahala dan mu ne tsanci irin wannan sabubban a nan gurin dan ya zanto wa'azi gare mu amma ka dauka cewa a gaba ɗaya ɗan musulunci ba za a sake jin ɗore su ba ya zama mun da su to gaba da ubangiji ka ɗauka cewa ma ba za mu iya cin nasara akan arnan nan ba har sai ranar da muka harba kumbo ya tafi duniyar wata kamar yadda suka yi sai ranar da muka kera jirgi a Kano irin jiragai masu layar zana da Amurka ta yi amfani da su wajen yakan sabiyawa sannan za mu ci nasara duk wanda na burin zato game da ubangiji duk wanda na cikin burin zato game da ubangiji za mu iya cin nasara a kansu da gwargwadon abin da ke cikin zukatan mu na imani da gwargwadon makamin ya Allah ya kana mana sauran yau lokacin da annabi ya fita yake da shi da mutanen maka mun karanta ai farkon suratu al-anfal makon da ya wuce annabi ya fita shi da sahabban su 310 arnafa su nawa dubu doki nawa aka fita da shi dawaki biyu raƙuma nawa raƙuma saba'in bayayya ake yi tsakanin mutum uku raƙumi ɗaya wannan ya hau ya saukai ba wannan wannan ya hau ya saukai ba wannan annabi da kansa shi ma kaso aka ba shi da waɗansu mutane guda biyu raƙumi ɗaya annabi ya hau ya yi kilomita biyu ya sauka wani ya hau a kaza sai ka ce mun yabi maka ya rasulullah ka hau kai kadai mu mun haƙura annabi yace a a ma antuma bi akwa minni wala ana bi aghna minkum an al ajri ba ku fi ni karfin takawa da kasa ba sannan ba ku fi ni kwadayin sallah da ba haka aka raba da shi sallallahu alaihi wasallam an rako sun taho bayan rakumin da suke kai da mai suke kai akwai wanda ake korawa akwai wanda aka taho da su guzere kullum za a yi karatu goma ko tara ko goma haka za a soke a ci tare da haka annabi ya ci nasara akan su kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin wannan alƙawarin da Allah ya nuna ba a cewa wai ba za mu ci nasara a kansu ba sai mun kai yawan ko sai mun kai makaman su akwai bukatar yawa amma kafin yawa aqida mai kyau da imani da sunuki da da horo da tarbiyya qiyamul layli zikri karatun qur'ani istighfari rashin cin amana rashin albusu rashin hada fetur da bakin mai duk wannan da rashin hada fetur da kanin zur duk wannan sai mun ne sance shi mun tsaya kaf ba ha'inci cikin ayyukan gwamnati ko cikin harkokin kasuwanci ba ha'inci cikin kowane bangare na rayuwa ba za a ce babu gaba daya ya zanto dai kiffa din ayyuka na gari ita take da rinjaye akan kiffa din bangare na barna kar ku ce ina neman mu zama malaiku gaba ɗaya ba zai yiwu ba amma ya zanto ayyuka na alkhairi din su ne suke da rinjaye kashi 60 65 70 cikin 100 bi iznillahi ta'ala aka samu wannan za a ci nasara akan kafin amma an zo ana kashi biyar aikin alkhairi 95 ana barna wa inkari an yatimma amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam an suna inkarin wato suna ganin al'amarin annabi ba zai cika ba sannan Allah ba zai rinjayar da addininsa sa kan sauran addinai wa hadha huwa dhannu sawi ibn al-qayyim yace wannan shine mona na zato game da ubangiji allazi zannahu al-munafiquna wanda munafukai suka yi wal mushrikuna su da mushrikai fi suratul fath cikin suratul fath shine wa yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw sun nuna da to bal zanantum Allah yan kalbar rasul wal mu'minuna la ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-saw in kuntum qauman wannan ya zanto shine zanna sau'i mummunan zato li'annahu zannun zannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala ya zama zato ga abin da bai dace da Allah ba wa ma yaliqu bi hikmatihi zato ga abin da bai dace da hikimarsa ba wa hamdihi da kasancewarsa mai siffofi abin yabo ba zai zama abin yabo ba in ya zanto baya taimakon waliyansa zai zama abin yabo ne yayin da ya zanto mai mai taimakon waliyansa to gashi da an ce dangin yabo nashi ne sai kuma ka ce ba zai taimaki masoyansa ba ba zai yi wa wa'adihi sadiq bai suna jingina masa abin da bai dace da alkawalinsa ba na gaskiya da yawan mutane faman zanna annahu yudilu batila ala alhaqi duk wanda ya tsammaci Allah zai rinjayar da fata akan gaskiya ya dora fatan nan akan gaskiya idalatan mustaqirra dora wata dindindin yadmahillu ma alhaq sai da gaskiya din za ta daidaice a neme ta a rasa an ankara an ya kuna jara bi qada'ihi wa qadarihi ko yayi inkarin abin da ya gudana a hudu ko wani sa ba wai da kudaran Allah bane ba ba wai da zartazwar zuwa bane ba an ankara an ya kuna qadaruhu li hikmatihi li hikmatin baliga ko yayi inkarin hikimar Allah cikakkiya yastahiqu alaihi alham wadda da ita Allah yake cancantar yabo bal za'ama anna zalika li mashi'atin mujarradatin yayi tsammanin kawai Allah ya ga dama ya dora mummunai ya dora kafirai kan mummunai ba tare da wata hikima ba shine mashi'a mujarrada ma'ana allati la taskaru hikima fa zalika dhannu alladhina kafaru duk mai wannan zaton yana cikin zato irin na kafir ma'ana da yayan uwa wato ba a nuna zato ga Allah ana kyautar zato ne gare yana daga cikin da zato ga Allah ka dauka ba zai taimaki mu ne ba wannan ka muna na masu zato ka ɗauka cewa Allah zai ɗora kafirci kan imani ɗorawa ta dindindin a'a wanda ya zo gudun su ga Allah Allah na iya ɗora waɗansu kafirai kan waɗansu mummune amma dukkan kafirai a ɗora su kan dukkan mummune a'a amma a samu wannan a wani sashi a wani sashi a wani sashi can da can a iya samu wannan dan Allah ya jarrabu su waɗannan din kuma dan ya zanto wa'azi da sauran ina fata an fahimta wa aktharul ladzina yazunnuna billahi dhanna as ibn kayyim yace galibin waɗanda suke munana zato game da ubangiji fi ma yaqtasu bihim cikin abin da yake bance su wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim da cikin abin da Allah yake zartarwa game da wanin su wala yaslamu min zalika illa man arafa Allah ba wanda ke kukuta daga cikin wannan fa sai wanda ya san Allah ma'ana munin su game da ubangiji cikin abin da ya shafe su ko ya shafi wanin su menene abin da ya shafi wanin su kamar ka ga wani Allah ya mai da shi makawo ko ya mai da shi kuturu ko gurgu sai ka nuna so game da ubangiji cewa Allah baya son shi ne shi sa mai da shi haka an fahimta ko ka dauka cewa shi bare ne cikin bayin Allah Allah baya kaunar shi ta haka mai da shi makaho ko gurgu ko kuturu wannan kayan zama nuna so game da Allah cikin abin da ya shafi wani ko kai abin da ya shafe ka Allah ya doro maka talauci ya doro maka cuta ya doro maka launayi a jiki sai ka nuna da so game da ubangiji dan baya kaunar ka ne ya maka haka to shi ma ya zama nuna ko game da Allah cikin abin da kai ya shafe ka ke to ko cikin abin da ya shafi wani ko ya shafe ka ne kai wannan duk ya zama nuna ko game da ubangiji kun fahimta da kyau wala yaslamu min zalika ba mai kubuta daga cikin irin wannan ko illa man arafa Allah sai wanda ya san Allah wa asma'ahu ya san sunayensa wa sifatihi ya san siffofinsa wa mujaba hikmatihi ya san abin da hikimar Allah take zartaswa mujab sabab al-musabbab kenan allazi yatasabbab min hikmatillah ba mujib ba da akwai bin tsakanin al-mujib wal mujab wa hamdihi da kuma yabansa ma'ana sanin Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa shi ne zai saka gane cewa lalle duk abin da ya akwai hikima kaga ba za ka mun zato ba an gane ku akwai abin da yake a zahiri za ka ga cewa cutaswa ne annoba ta sauka a gari ana ta gudawa da zawayi ana ta zawayi da amai ana ta mutuwa a zahiri idan mutum ya kalli wannan sai ya kalli menene sharri ne to wani sai nuna zato game da ubangiji me yasa Allah zai jarrabu bayi me yasa zai kaza me yasa zai kaza to wannan mun zaton kaga laifi lalle wannan abu ko da ya zama sharri game da wanda abin ya sauka a gare shi zartar da shi daga bangaren ubangiji da kaddara shi ba sharri bane ba Allah ba a zangina masa sharri فالشر ليس من فعله وانما من مفعولاته كما يقول ابن القيم كيف فالشر ليس من فعله وانما من مفعولاته duk abin da Allah ya ambata ya zartas kai cikin abin da yake gudanarwa babu shirka shi yasa annabi yake addu'a ke ta wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka ko da abin mun ga zahiri sharri ne girgizan kasa ce gobara ce ambaliyar ruwa duk wannan ne sharri ne dangane da mu da ya sauka akan mu amma a zartar lallafa ba fa ba sharri ne idan mun mune abin ya samu aka yi ambaliyar ruwa sai ya mutu a ambaliyar ruwa annabi ce yayi shahada <laughs> ko jini ya rubuto mana ga mutu annabi ce kayi shahada ko aka yi gobara ka mutu ciki annabi ce kayi shahada ta mutu da ciwon ciki kayi shahada tarin tv ya kashe ka annabi ce kayi yi shahada ta akwai hadisi kan wannan a zahirin gani idan mutane zan su sharri ne tarin fiji ai asibitin daban ko a kan ko ba haka ba a cikin sharri ne mutane da auni amma a wurin ubangiji ta Allah ba a cikin ayyukansa babu sani cikin ayyukansa sai dai ya iya zama sharri bin nisbati liman nazala alayhi aw lil makan allazi nazala fihi wannan kuma wani abu ne yasa ba a jingina ma Allah sharri ana jingina masa mai alkhairi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تيتي ne الخير يا كاو سر بيدك الخير وانتهى annabi kuma yace wal khairu fi yadayhi wash-sharru laysa ilayka sallallahu alaihi wasallam dalibai ibn al-qayyim yana da bayani mai kyau da ya anan gurin cikin littafin sa shifa'ul alil في مسائل القضاء والقدر والحكمة qadri wal hikmati wat ta'lil yana da واتو مسألة wannan wato da haka duk wanda ya san Allah cikakken sani baya na masa zato shi ko sanin Allah cikakken sani ba sani ne naka ganki da ido ba dan baya ilimi ba ganki da ido annabi Musa ya ne ganki bai samu daman ganin shi arni anzur ilayka allati lan tarani ashe sai dai ka san shi ta hanyar sunayensa da siffofinsa da ayyukansa sunaye siffofi ayyukansa ta wannan hanyar za ka san shi ina fata an fahimta sunayensa ga الرحمن الله الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم السميع القدير المتعال duk da sanan sunaye ne nashi kowane suna yana da ma'anarsa wanda zaka iya gane ta a larabci ka gane ubangiji ya siffanta da wannan ma'anar da sunan ya kusa tun da ko yana daga cikin sunayensa a sami umaiti a ce duk inda bayan su suke yana jinsu yana daga cikin sunayensa albasiru duk halin da suke ciki yana gani yana daga cikin sunayensa yasa in ya tashi taimakon su ba wanda ya sai hana yana daga cikin sunayensa al-hakim mai hikima a ce ko da wani abu ya fada wa salihan baya a kowace hikima da take koya ko da kuma ku ba to me yana nuna su a ce duk wanda ya shi ta hanyar wannan sunayen ta hanyar siffofin ta hanyar ayyukansa shine zai kukuta daga munin zato game da ubangiji falli atani al-labibu nasihu li nafsihi bi hadha ibn qayyim yace lalle al mai hankali falli atani ya kula li nafsihi game da kansa bi hadha da wannan abin da na faɗa al-labibu nasihu li nafsihi dukkan mai hankalin da ke nasihantar kansa ya kula linafs bihaza da wannan abin da na faɗa walli ya ila Allah ya zuwa ga Allah da cikin masu munan su wa yastaghfiru min dhannihi bi rabbih dhanna saw ya nemi ito ya nemi daga mummunan dan haka idan ka Allah ya tsora maka talauci ga wani ya bashi kuɗi Allah ya tsora maka cuta da laulayi ga wani yana da kocin lafiya to karka muna zato game da ubangiji kace kai Allah baya sanka ka zo yana cewa ai mu duniya lafiya muka zo lafiya muka zo ma'ana kai baka san kai baka san meye ma manufan halittar ka ba duk wanda ka ce ai mu duniya lafiya muka zo bai ma san manufar da yasa Allah ya halicce shi ba me yasa ka faɗi wannan wai dan baka da mota wani na da ita dan baka da riga wani na da ita dan baka da gida wani na da shi dan baka da wani dangin ababai da mutanen duniya suka mallaka kai baka da shi wai sai ka dauka wai ka zo ne ka rako su to dan Allah su da ka rako su din nan za su dawo ba cikin wannan abin da suke ciki dukkan kuma tafiya ne kai da dukkan kuma tafiya ne tun daga lokacin da aka haife ka kanki cikin tafiya kana koma zuwa ga ubangiji kowa daga cikin ku yana tafiya ne shi da kansa ba wa cewa wani ne matafiyi wani da rakiya saboda an halicce ku ne domin kadaitacciyar hikima ita ce bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu ban halicci mutum da aljanna sai dai ibada to ya zaka ce rakiya kan kai an halicce ka ne domin ibada da shi da sha da tufafi da zaka yi duk wanda zaka taimaka maka ne kai ne ibada domin idan ka dauka an halicce ka ne dan ka ci dan ka sha dan yi babban riga dan kai mota dan kai aure ka dauka wannan ita ce manufar halittanka wannan ma kansa ya zama mun zuwa da ubangiji kawai Allah ya yi ka danka danka sai riga ka hawo mota dan ka gina gida da duk waɗannan waɗannan al'amura riga da gida da mota da menene waɗannan dan sai maka maka ne wajen ka samu sukunin abinda Allah ya halicce ka domin shine ne bauta abinci da abin sha da matsuguni duk wannan da suke maka maka kai ibada inda su ma za ka yi in ma na haya kake ciki za ka yi in mallakar kanka ne za ka yi dan ka san ita ce manufar manufar halittar ka shine ibada amma idan kake dan ki dan sha shine da na wani malami da zo ne ya ga mana misali yace wai muna ci mu sha dan saboda me dan mu rayu to shi ke muna rayuwa kuma dan saboda me ne karshe mu mutu yace to idan an halitta mutum kawai dan ya ci ya sha ko makarci yana ci ya sha kuma dan ya rayu yana rayuwa kuma dan kawai ya mutu to ya ɗebe zango na ɗaya da na biyu mana kawai ya mutu dan ya huta in wannan ke manufar rayuwar ba shi ne ba ya yanke mata takala ta biyu ita ce ci da sha ya yanke mata takala ta uku ita ce rayuwa kawai ya je mata takala ta karshe ita ce me mutuwa in dai wannan ce manufar a ce da wannan ce manufar ashe Allah ya halicce mu ne gaba ɗaya dan ibada wa kala khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutayyimun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin dan ka ya dan uwa kasancewar kana cikin talauci ba shi ke nuna Allah baya kaunar ka ba dan baka da lafiya ba shi ke nuna Allah baya kaunar ka ba rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarra yaso da dama za ga mutum kansa da kura yaso da dama za ga mutum gashin kansa duk ya buke ya haɗe da juna saboda bai samu su kodin ba da zai kana cewa yau ban taje kaina ba saboda talauci da wahalar rayuwa amma da zai yi rantsuwa sai Allah ya kukutar da rantsuwarsa cikin rani da zai ce wallahi yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da girgije a yafi saboda kukutar da rantsuwarsa ka fara ta kama saboda matsayinsa a wajen Allah annabi ya buga wannan misali cikin hadisi masu tarin yawa wani mutum ya zo ya wuce cikin shiga ta kamala da tufafi na kamala da abin hawa sabai suka ce kai wannan kan masha Allah ai irin wannan in yi nemi aure za a bashi in yi magana ya kamata a saurare in ko har aka kama wani za a yi masa hukuma ya nemi ceto ko beli to ai za a bashi annabi na jin sai sai wani ya wuce shi kuma cikin shiga ga tanan gurin dai haka ce wannan kai dai magana ai ba mai sauraron sa in yana ma rewa zai shi ai in ana wani hukuma ya zo ne mutuntunsa ba za a shi sai annabi ya ce da su wallahi wannan da kuka rena habbu ila Allah min mashil ardi hada shi Allah ya fi kauna sama da cikin kasa kwatan kwatan wancan na farko saboda haka idan Allah ya arzuta ka da imani ka riga ka samu arziki wanda yake na ƙarshe sai kai sai roƙon Allah kai ta kiwatar imanin ka samu cikawa da shi amma ka rinka jin bayan imani bayan musulunci dukkan waɗannan kuma kana ganin har yanzu Allah kuma ya wulakantar da kai to ya zo mun zo game da ubangiji in talaucin ka kar ka karya kar ka mun zo game da ubangiji kuma abin da yake ja mana wahala daukan wa kai wani abin da yafi karfin rayuwarka kana cikin talauci baka da aikin yi amma ka rena sana'a iri kaza ka rena aiki iri kaza dole sai iri kaza yana cikin al'amuran mu kai ka fi karfin aiki kaza za su haba dalla ya zai mutum ya wannan kai ba ka da shi mai wayo a cikin rayuwa shine wanda yake da zaɓi guda uku farkon abin da nake so kaza in na rasa shi kaza in na rasa shi kaza kai kai hudu in na rasa shi kaza amma ka dauki dai ka ce kaza kawai nake so in na rasa shi kina sai dai zauna haka ka zama shirme duk mai wayo a cikin rayuwa ya kamata ya tsara kansa wannan ka ɗauka cewa babu yanda za a yi burin su kai cika a matsayin na ɗan adam inda za a baka kuɗi irin na ɗan karuna sai ka kwana da wata matsala a gidanka wanda tafi karfin ka bayar da kariya yanzu haka wanda kake gani da dukiya kila wani wallahi da za a yi maka gammo ba za ka iya tsaukar ga gashi da dukiyar idan Allah ya gada dama a cikin gidan zai jarrabe shi sai ya gama lissafin kuɗi kakaf a kasuwa an kai banki to yana jira kuma hajiya tana jira zai zo gida ta mata bala'i da ya tuna wannan hankalin su tsaye tsaye a hada shi da wata mace fasiyar mace yar bala'i ita kuma wannan ita ce mace fara kan Allah zai masa hukuma kai ko ta ka zare ido baka bada kudin tefa ne ba kuma ta yi shiru ta jin tsoron karkai mata dukan da dan baka da hukuma a zauna lafiya a haka shi ko yayi komai yayi mata yayi wa ƴaƴanta yayi wa danginta amma yana jiranta ya san bala'i zai kama shi Allah hada shi da wannan matsala wannan hada shi da ɗa ya zai masa dan bala'i wani hada su da aboki wani hada shi da kaza kowa da matsalolin sa a rayuwa kar ka dauka kawai talauci shi kadai ne matsala wallahi akwai mai mulkin da kai ka fi shi matsala mai kudin da ka fi shi kwanciyar hankali sai ka zauna a nan gura a bakin titi a yi ta hira da kai wajen mai shayi ko mai balangu har sha biyun dare hankali ka kwance shi ko bai isa ba karfe tara ka bata masa lokaci sai ya tafi gida sai ya rufe sai ya tattaure can gurin sai an yi hankalinsa baya kwanciya a ce kai ma kana cikin wata ni'ima kana cikin wata sa'ada wanda shi baya da ita فليأتني اللبيب الناسب لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ما لك ولو فتشت من فتشت دا ذاك بنتك دوان ذاك بنتك تكن متاني لرأيت عنده تعنتا على القدر دا سيكا سامتين التعنت في قمد من الله يقدر مسا يا دموع dan me Allah kaddara mun kaza wa malamatan lahu yana zargin kaddara dan me mu zama talaka dan me aka dora mun cuta yana cizon yatsa dan me idan wani ya wuce da rigar ta fita shi ya ji haushi la yuzulquna bi absarihi in wani ya mutu da mota ya ji haushin sa in wani ya yi kaza ya ji haushin sa to duk wannan wa yake zargi dan Allah wannan mutum yake zargi ko kaddar da sai wannan rabon kaddar da sai rabon na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu muka raba arzikin su a rayuwar duniya haka Allah ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat muka dora sashi akan sashi ta fuskar darajoji li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashi yayi hidima wa sashi da an yi su kai daya wani ba zai zama direban wani ba wani ba zai zama mai kaifanan wani ba wani ba zai zama telan wani ko mai wancin wani ba amma sai aka fifita wani kan wani dole kowa ya bukaci kowa الناس للناس min للناس من ba'd li ba'd wa in lam yash'uru khadam mutane masu hidima ne da sashi laburorin sashi ne a kauye suke a birni suke suna wa juna laburanci ko da su ba su sani ba dai leburanci suke wa juna irin leburancin da ba ya a kansa ga alhaji mai kuɗi mai kaza mai kaza yana bukatar waye zai wanke masa fulogin motar sai shi ba zai wanke ba ka'ida ce wannan yana bukatar wa zai tuka yara ya kai su makaranta shi ba zai iya tashi da safe kai su kaga wanda yana masa leburanci shi ma kuma yana masa leburanci ta wani bangaren kowa yana wa kowa hidima ne wa illam yashkuru khadamu wa wuka na yanbaghi an yakuna kaza wa kaza da bincika mutane da ka ji wannan cewa ai da kaza akai da kaza akai ai da ba haka ba wa mustaqillan wa mustakbir yana nufin cikin mutane akwai mai yawaita munanan zato din akwai kuma wanda dan kadan yake yi wafattish nafsaka wafattish nafsaka to ka bincika kanka kai mai karatu hal anta salimun kin ka ku fita ko kana ciki wallahi wannan ya tafi kowa sai fa in ha tanzu min zi azimatin wa illa fa inni la ukhaluka nabiya fa in tanzu minha in har ka daga wannan mummunar ɗabi'a ta munin game da ubangiji min zi azimatin hakika ka kuta daga azaba mai girma ko baliya mai girma min zi baliyatin azimatin kenan wa illa in ko baka kuta ba daga wannan fa inni la uqaluka najiya Bana na tsammanin zaka kubuta a kiyama Bana na tsammanin zaka kubuta gobe kiyama to yanzu me ya zama wajibi gare mu kenan kyautata zato game da ubangiji to wannan kyautata zato game da ubangiji bangare ce gare shi bangare na farko cikin abin da yake da alaka da ayyukan Allah wajibi ne ka kyautata da so gare shi ya saukar da ruwan sama ka kyautata da cewa akwai hikimar saukarwa ko da an yi ambaliyar ruwa gidaje sun ruji ko in ya dauke ruwan sama aka yi fari ka kyautata da so gare shi kuma ko da kana cikin waɗanda farin ya shafa akwai hikima ko da baka san ta ba in ya kaddara hasara a wani gari a wata ƙasa gobarar daji gobarar cikin gida ka kyautata da cewa lalle abin nan da yayi ba a banza ba ko wani abu ko da ba sai Ka ga wannan ya zama kyauta zato game da abin da ya shafi ayyukan Allah ne eh. to kai sai kyauta zato game da abin da ya shafi ayyukan ka kai to kyauta zato game da abin da ya shafi ayyukan ka shine duk lokacin da kai ibada amma idan ka ƙi yin ibada sai ka kyautata da su ai muna tsammanin dai za mu shiga aljanna wannan ƙarya ne wallahi ba gaskiya bane wallahi sai an kyautata da zai aljanna shiga da addu'a sai yi mai yi aiki amma ni ba kai mutum da haka kyautata zaton da ya shafe ka kai da za ka yi wanda ya shafi ayyukan ka dole ne sai kayan aiki ne za ka sa ta zaton lada in baka yi aiki ba dama sarkai tsammanin akwai lada dan babu hikima cikin aikin Allah ya baka lada ba baka yi ba baka yi aiki ba kamar yadda babu hikima kuma ka yi aikin kuma ya ne ya hana ka da haka sai ake son ka kyautata zato cewa in kai aiki lalle zai ne zai ka saka to wannan shine kyautata zaton da ake bukata fihi Masa'i, cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru ayatu ali imran tafsiru ayati ali imran tafsirin ayar da ke cikin suratu ali imran mun karanta ta yanzu nuna billahi garin hakki zunar jahiliya asaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayatul fatihi tafsirin ayar nan ta cikin suratul fatihi ita ma mun karanta ta asalisa mas'ala ta uku al ikhbaru bi anna zalika anwa'un la tuhsab ba da labari da ibnu qayyim ya mana cewa nau'ika na munin da zato game da ubangiji nau'ika ne masu yawa ba za su iya kadduwa ba a zama ɗaya ko majalisi ɗaya sai dai mutum idan ya samu ruhin cewa duk abin da Allah zai yi akwai hikima a ciki to ya riga ya furta الرابعة مسألة hudu, أنه لا يسلم من ذلك با wanda zai iya kubuta daga munan zato game da sa? illa man arafa al-asma' wa sifat sai wanda ya san sunayen Allah hakikanin sanin su wasu Fati ya san siffofin da Allah ya siffanta kansa da su cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce wa rafa nafsuhu kuma shi ya gane kansa dai idan ya san kansa ya gane ubangiji ya san akwai bambanci tsakanin shi da ubangiji ya san ubangiji al-kamil da min jami'u rudu shi kuma ya san cewa lahu min naqsi ma la yadkhulu ta hafa ya san shi ko akwai naqsa da shi babu ma da fi munkiril qadri babin da yake magana dangane da abin da ya zo fi munkir alqadar cikin masu inkarin kaddara, an gane ku babi ne ma da a cikin abin da ya zo na nassoshi da suke narkon azaba fi munkir alqadri dangane da wanda suke inkarin kaddara. menene alakar wannan babi da kitabu tauhid qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma ya tabbata a qur'anance a hadisance da kuma ijma'in malaman musulunci annal iman bil qadari ahadu arkanil iman yin imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida wa annahu ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun lalle duk abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah bai ga dama ba baya kasancewa faman lam yu'min bi hadha wanda duk bai imani da wannan ba kuwa fa innahu ma amana billahi hakikatan kawai bai imani da Allah ba kenan fa laina an na bi jami'i maratib al kadari ya zama tilas mu imani da dukkan martabobi na kaddara imani da kaddara yana da martabobi ya zama tilas mu imani da su fa nu'mina anna Allah bi kulli shay'in alim martaba ta farko ita ce martabatul ilmi ka yadda Allah masani ne game da dukkan komai abin da ya faru da da wanda yake faruwa da wanda bai faru ba sai nan gaba duk Allah ya san su wannan ita ce martaba ta farko cikin martabobi na mai imani da kaddara wa annahu kataba fil lawhil mahfuz kai imani cewa lalle duk abin da ya faru a duniyar nan Allah ya rubuce shi a lawhil mahfuz kataba fil lawhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamah duk abin da zai faru a duniyar nan Allah ya riga rubuta tun daga farkon duniya har zuwa tashin kiyama wannan ita ce martaba ta biyu martabatul kitabati wa anna al-umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirihi kuma ka ɗauka cewa kowane irin al'amari da yake faruwa a duniyan nan yana faruwa ne da cewa Allah ne ya halicci abin kuma da kudurin ubangiji ne da gudanarwarsa ne wannan martaba ta uku kenan ko martaba ta hudu da malam bai ambace ta banan gurin shine almashi'a duk abin da zai faru sai ya ga dama zai faru wato shi imani da kaddara bangarorin su guda nawa hudu bangare na farko almashi'a kanin damar Allah duk abin da yake faruwa a bayan duniyar nan Allah ya ga daman faruwa sa ne sanne ne sanne ya faru inda bai ga daman da bai faru mutuwa ko rayuwa cin nasara ko tabewa Allah ne ya ga dama in bai ga dama ba ya da abin ya faru na biyu Allah ya rubuce wannan a cikin littafin sulhul mahbus tun kafin faruwar abu na uku ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya rubuce shi dama ya san shi tun kafin ya faru ya san abin tun kafin ya faru na hudu faruwarsa din Allah ne ya zartar da shi Bangare ne guda mai kenan guda hudu bangare na biyu na farko wato kasancewar Allah ya rubuce shi kasancewar Allah ya san shi ya faɗe su cikin aya ɗaya wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kaga yace ya alamu ya kawo kalmar ne ilimi wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin karshen aya shine ke nuna rubucewa wa la yabisin illa fi kitabin mubin abin da rubuce kenan Allah ya san abin kuma yana rubuce a cikin littafin suratul mahfuz alam ta alam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir cikin suratul hadid nan ma hada ilimi da rubuce a cikin aya ya alamu ma sama'i wal ardi ya san abin da ke cikin sama da ƙasa kan ilimi kenan sai ka yi na zalika fi kitab hakan yana nan cikin littafi rubuce lauhin amma maganar cewa kaddara fa cewa a mashi'a fa ba abin da zai faru sai da ganin dama sa wannan ayoyin su ga da yawa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ga sunan gurin da yawa walau sha Allah مقتدى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ويحضرون ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم كذلك haka ga sanan gurin ba ba sai kirgo cikin Qur'ani to sai abin da ya shafi cewa Allah ke zartar da abin aikinsa ne zartar da abin kun fahimta da kyau mm. wannan ko da ayyukan da muke yi ubangiji ke zartar da abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halice ku da me da abin da kuke aikatawa to yanzu tamboyi suna nan a cikin zukatan ku da yawa an su za su zo ko a cikin karatu ko wannan satin ko na gaba eh. babu ma da a fi munkir al-qadari wa qala ibn umar abdullahi ibn umar yace wallazi nafsu ibn umar bi yadihi na rantse da wanda ran Abdullahi dan Umar ke hannunsa shine Allah subhanahu wataala law kana li ahadihim mithlu uhudin zahaba da ɗayansu su zai mallaki abin da yake girman dutsen Uhud na zinariya thumma anfaqahu fi sabilillah ya ciyar da shi don Allah ma qabilahu Allah minhu Allah ba zai taɓa karɓar wannan abin aurensa ba hatta yu'mina bil qadar har ya yayi imani da qadar ka ciyar da abin da yake girman dutsen Uhud na zinariya Allah ba zai karba ba sai in kai imani da kaddara Abdullahi da Umar ya faɗi wannan magana yaushe lokacin da waɗansu tabi'ai guda biyu fitina ta fito ta kadariya kadariya mutanen da suke cewa duk abin da ya faru a duniya ba Allah ne ya kaddara shi ba ki kibus akai kawai dace ne suka ce kuwa incident ne kawai ki kibus akai ba Allah ya tsaro faruwarsa ba sai bayan abin ya faru shi ma Allah ya ga abin ya faru har sai wadansu kai wannan siyar sai suka yi suka faɗa Abdullahi dan Umar cewa ga wadansu yan bid'a sun fito da suka yi suka same shi ɗaya a daman su ɗaya a hagun ɗinsa su wannan tabiyan suke ce musu ga abin da ya faru wadansu mutane suna cewa innamal amru al'amari faruwa ke ki tibir ba Allah ya tsaro shi ba wa annahu la qadara sai abdullahi dan umar ke idan kun gamu da su ku ce da su abdullahi dan umar ya barranta daga gare su su ma su barranta daga gare shi ba ni ba su ba musulmai bane ba sannan sai ya ce ya faɗi wannan lauka kana li ahadihim mithlu udin mithlu udin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina sai koro hadisi yace naji babana ya faɗa cewa wata rana suna zaune wajen manzon Allah sai ga wani mutum ya bayyana shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi shari yazo tambaye annabi a annabi ya faɗa a kabirni iman annabi ya ce an tu'minu billahi wa malaikatihi ya kafa da ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنة عبد الله عمر يكفى وجه حديث النبي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شنو جوا ده حديث عمر بن الخطاب وند إشارة حديث جبريل وند إمام مسلم يرويته هكا أبو داود هكا إمام الترمذي هكا إمام النسائي هكا ابن ماجه تسرويته وند حديث وعن عبادة بن الصامت يا زوجة عبادة بن الصامت أنه قال لابنه ya ce da ɗansa ya bunayya innaka lan tajida ta'amal iman yace wallahi ba za ka taɓa samun zaƙin imani ba hatta alama anna ma asabaka lam yakul li yukhti'ak har sai ka yarda ka yi ka sami yakinin cewa duk abin da ya same ka dama can ba a yi shi ba dan ya kuskure maka wa ma aqtaka lam yakul li yusibak duk abin da kuma ya kuskure maka dama can ba a yi shi ba dan ya same ka سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناجي من ذا الله تعالى متن الله ثبت دريس يقول هنا سوى ان اول ما خلق الله القلم farkon abin Allah ya fara halitta shine alkalami raddi ga yan bid'a da suke cewa farkon abin da Allah ya halitta annabi Muhammad ko hasken annabi Muhammad waɗannan hadisi ne marasa asali ga tabbataccen hadisi inna awwala ma farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala la uktub yace da alqalami yi rubutu fa qala rabbi madha wa madha aktub alqalami yace ya ubangiji me zan rubuta qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taquma sa'a Allah yace rubuta duk abin da zai faru a duniyan nan har kiyama ta tsaya yace ya bunayya ya kai dana inji ubada ibn samit ita rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi na cewa man mata ala ghairi hadha falaysa minni wanda duk ya mutu ba akan wannan ba baya tare da ni wanda duk bai yadda da kaddara ba bai yadda ba cewa Allah ya rubuce duk abin da aka ji ba talaucin kada rayuwarka da rashin lafiyar ka Allah ya tsaro wahalar da kake ciki ko wanda nake ciki ko wanda zan shiga ko wanda zaka shiga zaman ka gidan haya talauci da komai Allah ya rubuta tun kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin hmm. sai ka ce dan me kaga suka karɓi abin da Allah ya rubuta ka yi riko da sababi dan fita daga wannan wannan ibada ne ka dogara ga ubangijin sababi in ya kaddara ka fita amma damuwa cikin zuciya ba a san kai wannan وفي رواية لأحمد أو رواية إمام أحمد بن حنبل إن أول ما خلق الله تعالى القلم فركم أبن الله هلتا شيني القلم karku manta wancan hadisi Abu Dawud ya rawaito cikin kitabus sunna haka Imam At-Tirmidhi Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin littafin wato As-Sunna na Ibn Abi Asim takharijin da masa wa fi Ahmad a wata riwaya ta Ahmad inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al farkon abinda Allah halitta alkalami qalami fa qala lahu uktub yace rubuta fa jara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah ya ci gaba da rubuta abinda zai faru har zuwa tashin kiyama wa fi riwayatin wahab a wata riwaya ta ibn wahab qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo da mutum Allah tabbata dare shi yace ba man lam yu'min bil qadari khairihi wa sharrihi ahraqahu wanda duk bai imani ba da kaddara na alkhairi ko kishiyarsa to Allah zai kona shi da wuta wa fil musnad wa sunan an ibn dailami an ya zo cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal da as-sunan wato littafin sunan kenan littafin sunan na ibn dailami قال يتي أتيت أبي بن كعب نازور أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر نتي أبي بن كعب كان تكن صحابي ندا تكن akwai wani أقول game da kaddara. fa hadithni bi shay'in ba ni wani hadisi la'alla Allah yuzhibuhu min qalbi mai yawa Allah ya tafiyar da abin da yake cikin zuciyata na shakka ko damuwa ko wasu fa kala sai ubay bin ka'ab yace dace law anfaqta mithla uhudin zahaba da zaka ce da kwatankucin dutsen uhud na zinariya ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari Allah ba zai taɓa karba daga wurin ka ba har sai ka imani da kadara wa ta'lama anna ma asabak lam yakul liyustak sai ka yadda abinda duk ka ga ya same ka dama ba a yi ba dan ya kuskure maka wa ma asfa'aka lam yakun yusibak abinda duk ka ga ya kuskure maka ba a yi ba dan ya same ka walau mitta ko mutta dukkan su daga larabci ya tabbatar walau mitta ala ghairi hadha da zaka mutu ba akan wannan ba la kunta min ahlin nari tabbas sai ka zanku cikin yan wuta qala wannan bawan Allah sai fa taitu Abdullahi ibn Mas'ud sai naje wajen Abdullahi ibn Mas'ud wa Huzaifa ibn al-Yaman je kuma wurin Huzaifa ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit da Zaid ibn Thabit kaji dai ta wajen manyan manyan sahabbai ya kare jin tabbas fa kulluhum haddathani bi misl zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan su ya faɗa mun haka cewa ko annabi ne ta hadisin sahihun rawahu al-hakim fi sahihi imam al-hakim ya rawaito in ji shafi na muhammad ibn abdul wahhab haka sahihi dai shafi nasiruddin albani ya inganta shi cikin shafi sunna ibn abi asim dan haka dai wannan shine karshen wannan hadisi kuma ne ya kamata mu tsaya masail da karin bayani kan yaya mun ce can Allah baya kaddar sharri kuma ga shi anan gurin an ce wa to mana bil qadri khairihi wa Mene menene alakar waccan magana da wannan kuma yaya muka ce ubangiji ta ala ke halittar mu da ayyukan mu ayyukan mu na da'a da ayyukan mu na sako da halittar Allah ne ko menene bambanci wannan insha Allah a sati na gaba zamu mu ji abinda muka faɗa nan daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban hanci Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum